labaran duniya labaru da dumudumin su babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje unity Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya jagoranci zanga-zanga a garin Abuja. A gefe guda kuwa gwamnatin jihar Yobe ta soke doka haramta hawa babur mai kafa biyu a yankin gabashin jihar. har ila yau za ku cewa wasu bankunan kasuwanci a Najeriya sun ci gaba da ba wa kwastomomin su tsaffin takardun kuɗi. A labaran ƙetare kuwa gobara ta ƙone sansanin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke ƙasar Bangladesh. Daga shi za mu kama ku labarin wasan inda za ku cewa ɗan wasan gaban PSG Neymar zai shafi watanni uku zuwa hudu yana jinya. To kanin labaran namu ne yanzu ga cikakkun sutar da ni Hadiza Ahmad Hassan. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar da shugaban jam'iyyar iyochiya ayu sun jagoranci jigajigan jam'iyyar gudanar da zanga-zangar neman a soke zaben shugaban kasa da aka gudanar masu zanga-zangar da suka sa bakaken kaya sun fara tururuwa ne a ofishin jam'iyyar daga nan suka fara tattaki zuwa hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa wato inec da ke mai tama a garin abuja abiye sikibo dino malaye da uce secondus na daga cikin jigajigan jam'iyyar pdp da aka hanga a wajen zanga-zangar inec dai ta ayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin zababben shugaban kasa sai atiku abubakar na pdp a matsayin na biyu sai kuma peter obi na labour party a matsayin na uku sai rabiu musa kwankwaso na nnpp ya kare a na hudu duk da matsin lamba da hukumar inec ke sha da neman soke zaben shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya tabbatar da cewar zaben da aka gudanar sahihi ne babbar kotun tarayya da ke jihar kano ta bayar da belin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai a lasan ado doguwa kan naira miliyan 500 a makon jiya ne wata kotun majistri da ke zamanta a unguwar Normansland ta jihar Kano da tura alasan doguwa gidan wakafi. A yayin zaman kotun na ranar Litinin, lauyan wanda ake zargi Nuraini Jimo San ya gabatar da bukatar bayar da belin wanda yake karewa a gaban mai shari'a Muhammad nasir Yunusa. bisa hujjar cewa doka ta bashi wannan yanci da kuma cewa kotun majistri ɗin ba ta da hurumin tsare shi lauya jimo ya gabatar da hujjar cewa tunda wanda ake tuhumar laifukansa sun danganci kisan kai da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba dokokin shari'a ba su baiwa kotun majistri ikon bayar da ajiyar wanda ake tuhumar a gidan kaso ba bayan sauraron wannan dalilai ne mai shari'a yunusa ya bayar da belin wanda ake tuhuma. a bisa sharaɗin zai gabatar da mutum biyu da za su tsaya masa kuma dole ɗaya daga cikinsu ya kasance basarake mai daraja ta ɗaya yayin da ɗayan zai kasance babban sakatare a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko ta jiha haka kuma alkalin ya umarci wanda ake zargin da ya kawo wa kotun dukkanin takardunsa na neman izinin tafiye-tafiye waɗanda an yi masa rangwame ba shi da dama a kansu idan buƙatar hakan ta taso a ƙarshe kotun ta yi wa doguwa ka shaidin tsami hannunsa daga shiga mazaɓarsa yayin duk wata harƙalla da ta shafi zaɓen gwamna da na 'yan majalisar jiha da za a gudanar a ƙarshen wannan makon. kwana hudu kafin zaben gwamna gwamnatin jihar yobe ta soke doka haramta hawa babur mai kafa biyu a yankin gabashin jihar sama da shekaru goma kenan da gwamnatin yobe ta sa doka haramta hawa babur mai kafa biyu a fadin jihar sakamakon rikicin boko haram daga bisani gwamnatin ta janye dokar a yankunan kudanci da arewacin jihar sakamakon samun kwanciyar hankali yanzu kuma gwamna mai malabuni ya ɗage haramcin hawan babura a sauran yankin da ya rage na gabashin jihar wato yankin zone a kafin nan a yayin da ake tsaka da yakin neman zaben gwamna da 'yan majalisar jiha jam'iyyar adawa ta pdp a jihar ta yi alkawarin soke doka haramcin hawa babur idan ta ci zaɓe hakan yasa ake ganin gwamna mai malaboni ya shammaci jam'iyyar pdp ta hanyar ɗage dokar da take yakin neman zaɓe da shi ko a makon jiya an rawaito cewa rahoton sassauta dokar takaita aikin baburan masu kafa uku da ake kira keke na fif a jihar da yake sanar da ɗage dokar haramcin hawa babur a gabashin yobe mashawarcin gwamnan kan harkokin tsaro Brigadier Dahiru Abdulsalam Mai Murabus ya ce gwamna Buni ya ɗage haramcin ne daga ranar 6 ga watan Maris na shekarar 2023 a ƙananan hukumomi bakwai na Zone A wato Bursari, Damaturu, Gaidam, Gujiba, Gulani, Tarmuwa da kuma Yunisari. To bankunan kasuwanci a Najeriya sun ci gaba da bawa kwastomomi tsafin takardun dubu ɗaya da kuma naira ɗari biyar da aka sauya wa fasali. An gano akalla bankuna uku a birnin Abuja da wani guda ɗaya a jihar Kano sun koma bawa kwastomomi su tsafin takardun kuɗin da babban bankin Najeriya wato CBN ya sauya wa fasali a ranar Litinin. a yayin da bankunan kasuwanci ke bada tsaffin kuɗin a kano a abuja bankuna irin su gt sun bi sahu ko da yake wasu irin su polaris ba su fara biyan tsaffin takardun kuɗin ba wani jami'in banki da ya nemi a ɓoye sunansa ya ce tsaffin 200 suke biya saboda har yanzu ba mu samu wani umarni game da abin da za mu yi ba amma wasu majiyoyi a bankin gt sun ce hukumar gudanarwar bankin ya ba da umarnin komawa ba wa kwastomomi tsaffin kudaden wato tsaffin kudaden da ke hannunsu matsalar ita ce kafin mu karbi tsaffin kudin daga kwastomomi sai an cike takardar da cbn ta tanadar saboda hakan a cewar wata majiya a bankin kawo yanzu dai babu tabbaci daga cbn cewa ta umarci bankuna su ci gaba da ba wa jama'a tsaffin kudin To a bangaren kiwon lafiya cutar mashako ta hallaka mutum 61 a jihar Kano. Manajar kula da cutuka a jihar Dr. Salma ce ta bayyana waɗannan alƙaluma a wani taro da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Najeriya ta shirya. Dr. Suwet ta bayyana cewa ya zuwa yanzu an kwantar da marasa lafiya 783 a asibitin, inda mata 360 da maza 423. ta kuma jaddada buƙatar ɗaukar matakan rigakafi cikin gaggawa domin daƙile yaduwar cutar ta ce barkewar cutar ta samu asali ne saboda ƙarancin allurar rigakafi a cikin al'ummomin da abin ya shafa inda ta ce mutane da yawa ba su sami allurai da suka dace ba wanda hakan ya sa suka kasance cikin hadari na kamuwa da cutar Dr. Suwai ta ƙara da cewa akwai yiwuwar ɓullar cutar a Kano sakamakon ƙarancin allurar rigakafi. cibiyar hana yaduwar cututtuka ta najeriya ta yi kira ga gwamnati da ta bada fifiko ga kokarin samar da rigakafin cutar don hana ci gaba da yaduwar da take yi To a labaran ƙetare wata gobara ta ƙone sansanin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke ƙasar Bangladesh. Lamarin da ya bar dubban 'yan gudun hijira babu matsuguni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sansanin 'yan gudun hijira wanda shine fa kowanne yawan mutane fiye da miliyan ɗaya na kunshe da mutanen da mafi yawan su musulmai ne da aka buɗe shi tun shekarar 2017 lokacin da yankin ta ya ta'azzara ya ta'azzara. jami'an hukumar kashe gobara ta bangladesh sun ce kawo yanzu an shawo kan wutar amma dai ba a ma kai ga fara binciken musabbabin tashin ta ba. bayanai sun ce kafin zuwan jami'an kashe gobara sai da 'yan gudun hijirar suka fara yunkurin kashe gobara amma duk da haka ta yi matuƙar barna. To a labarin wasanni kuwa dan wasan gaban PSG Neymar zai shafe watanni uku zuwa hudu yana jinya sakamakon raunin da ya yi a idan sawunsa. Hakan na kunshe ne cikin sanarwar da hukumomin gudanarwar Paris Saint-Germain ta ƙasar faransa suka fitar a wannan litinin ɗin sanarwar ta ce za a yi wa ɗan wasan aikin ƙafarsa bayan rauni da ya samu nema wanda ya samu raunin a ranar 19 ga watan fabrairu yayin wasan su da a gasar league one a 'yan shekarun nan ya sha fama da ciwon ƙafarsa ta dama club din na faransa ya ce likitoci sun bayar da shawarar a yi wa dan wasan aiki a wani asibiti da ke doha a babban birnin ƙasar qatar To kuma da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da ku kada kuma da za ku iya ci gaba da bibiyar ƙaitattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duka at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka sada da ku sai ni Hadiza Ahmad Hassan da na tace labaran kuma na karanto nake cewa ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma Unity TV murya cikin nazari.